A yau dandalin VOA ya waiwayi batun sana'a ne a watan Ramadana, inda muka zanta da wani matashi mai sana'ar communication, wato sayar da katunan waya, gidajen wayoyi, cajoji da sauransu, ya kuma bayyana mana sana'a a wannan lokaci. Zairu Inusa. To sana'ar me kake yi? Communication kai. To ya sana'a watan Ramadana? Allah alhamdulillah. komai yana tafiya daidai da daidai kasuwa alhamdulillah ana sabunta don tana ma dan canja sama da da ba lokacin azumi ba ana dan me tana canja sama da ba lokacin azumi ba amma dan fa hada hada ta kuɗi a yanzu a yanzu ba ban gane an fa hada hada yanzu bai yi mana bayani sosai mu gane yanzu kasuwa an dan fi samu sosai ba kamar da ba hmm. komai ana sayar da kati duk waɗannan sharan kayan duk suna tafiya da kafin azumi kana nufin ka ce min kasuwar da kake samu bata kai ba ta kaiwa ta yanzu ba mm. tabbas haka ne yanzu misali kamar wajen wuraren karfe na kuke fara sana'a yanzu da ramadana karfe takwas da safiya da safiya karfe takwas mutane ya sun fara fitowa yanzu ai da yake a goman tsakiya ne mutane suna fitowa da wuri sosai ba kamar farko ba mm. kuma kana kai har karfe nawa kafin ka tashi daga sana'arka ina kaiwa sha biyu a da fa a da ina tashi sha ɗaya da rabi haka yanzu ma har sha biyu da wani abu ina kaiwa me ya jawo kake kaiwa sha biyun dare yanzu ba ka tashi da wuri saboda har yanzu ana dan samun mutane da daddare kasuwa tana zuwa sosai to ina batun bashi ana fama da shi wannan. har yanzu da aiki wannan wannan lokaci mara mutane suna son bashi Allah ya suna karɓa. to me fatanka fatana Allah ya karɓi ibadanmu Allah ya sa mu yi biya. to a kan sana'ar kuma fa sana'ar alhamdulillah komai yana tafiya dai a Allah ya sa na fa haka Zairu da ya ce fatansa sana'arsa ta haɓaka Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya